'yan ƙasa da hukuma. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai taro ta da waɗanda suke da da jawo ta, hakanan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka Masu tsare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Gwamnati Inugu muna mata biyayya to ko ba mu san abin da ya dawo ta rushe mana kasuwa ba. Sun sha yunkurin suna bukatar su rusa wannan wuri shaman din farko wanda ake kiransa malam ba, to yana da takardun da aka bashi wannan wuri. Muna so a biya mu diya asaran da muka yi don na biliyoyin nerori ne bayan an biya mu jiya a tsarin kuwa su gaggasu taimaka mutane da abinci. Yau shirin na kudu maso gabashin Najeriya kan takaddama da korafin 'yan kasuwar dabbobi ta Ojin Riba Ogowa ba da hukumomin jihar Enugu suka rusa a kwanakin da suka gabata. A dakace mu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura. ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke samu. Madalla. Masare 'yan kasuwar da ke hada-hada a babbar kasuwar Oji River ba da ke gefen birnin Enugu na jihar Enugu ta kudu maso gabashin Najeriya na ci gaba da kokawa kan zargin tauye hakki da 'yancinsu da gwamnatin jihar ta yi ta hanyar rusa kasuwar ba tare da biyan diya ko mai musu gurbinta ba. 'yan kasuwar da galibinsu 'yan asalin yankin arewacin najeriya ne da ke gudanar da harkokinsu na cinikayyar dabbobi a kasuwar sun ce sun kwashe tsawon lokaci suna harkokinsu a wannan kasuwa bayan sun mallaki filinta ta hanyar da ta kamata duk da cewa an kwashe ɗimbin shekaru aru-aru ana safarar kayayyakin amfanin gona da dabbobi daga yankin arewacin najeriya zuwa kudanci domin su amma har yanzu galibin 'yan kasuwar da ke wannan hidima ba su kai ga samun sukunin mallakar filayen kasuwa ba na dindindin. hakan ta sanya a kusan kowane lokaci ake samun takaddama a tsakanin mahukunta a jihohin yankin kudanci da waɗannan 'yan kasuwa dangane da haƙƙin mallakar filin kasuwa al'amarin da ke kai ga zargin tauye haƙƙi da 'yancin gudanar da kasuwanci kamar yadda kundin tsarin mulkin najeriya ya yi tanadi irin wannan yanayi ne ke faruwa tsakanin 'yan kasuwar dabbobi ta oji riba ba. da gwamnatin jihar Enugu kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilin Mulami da Abubakar ya haɗa mana. A baya-bayan nan ne dai wasu al'ummomin arewacin Najeriya da ke zaune a jihar Enugu da ke yankin kudu maso gabashin ƙasar inda kuma suke gudanar da harkokinsu na yau da kullum sun tabbatar da cewa hukumomi a jihar ta Enugu sun rusa musu kasuwarsu ta dabbobi a jihar ta Enugu wanda suka mallaka shekara da shekaru lamarin da suka ce ya haifar da babbar hasara inda ma kawo yanzu suke ci gaba da bayyana irin matsalolin matsalolin da suka shiga ba tare da samun wani ɗauki ba ga abin da shugabannin kasuwar ke cewa Amadu Malami Jajere mataimakin sakataren kasuwar Garken. Eh kasuwa dai abin da ya faru gwamnati inugu muna mata biyayya to ko ba mu san abin da ya dawo ta rushe mana kasuwa ba. to tana ce mana mai gana ko tsaro ne to mu kuma muna daidai tsaro daidai gurgudun mu bata ba mu wani sabon wuri wanda ta rusa ta ce ga sabon wuri da ta ba mu bata ba mu ko ina ba sai ta zo ta yi rusau ta bar mu wai zuwa hakan nan yanda ka gani mutane suna nan a ranar suke shanye ba mai shagon ma ba inda zai saka kana sai na gara suke rana yana ya ya ajiye lema yana sunana AA Shatulim ni national secretary ne na Amalgamated Cattle Dealers Association of Nigeria sun sha yunkurin suna bukatar su rusa wannan wuri chairman din farko wanda ake kiransa Malam ba. to yana da takardun da aka bashi wannan wuri domin wannan wurin gwamnati ne ta bashi ta bada wannan wuri hausawa su zauna sannan sun zauna sun gyara to amma duk lokacin da aka zo yunkurin magana rusa kasuwa yakan ce lalle kasa ba nasa bane amma a biya hausawa kudaden da suka kashe a wannan wuri domin su mallaki kasansu to haka muke ta yi da su magana laifi babu shi an rusa kasuwa ne dai kawai ba son zaman yan a wannan wuri kamar ba wani zargi da aka yi muku ta bangaren tsaro magana tsaro ka ai gwamnati suna suke da hakkin tsaro ai mu muna da yan banga ne wanda suke gadin wayannan mutane kun daga dambo muka ɗebo su su suke gadin mutane kuma tun da aka kawo yan banga a wannan wuri Allah ya taimake mu ka sami sauki wanda da da rana ana zuwa ma harbi nan sana dauki bindigar sa amma tun da Allah ya taimake mu ka zo da yan banga daga arewa su suke zare mana dukiyoyin mu eh suna na Alai Bello eh kasuwa abubuwa garke a Enugu State Kujuriba local government gargadi dai da suka famu mu kyaman local government ya zo kira mu yake rajin ma za a zo a rusa kasuwa kani da zuwan sa da rusau da za a yi ko na to mu kuma da wata abu ko na ɗaya muka je kai wannan abun kila ko cinin sa ne ba gwamnati ba ne a ce ya ba ku ko na ɗaya a wadu da haka mu muna so a biya mu jiya asaran da muka yi gaskiya asaran nan kamfa yana da yawa don na biliyoyin nerori ne ba magana in ce ga iyaka kan bayan an biya mu diya asaran da wasu gaggasa taimaka mutane da abinci bayanai dai sun nunar cewa an rusa shaguna sama da ɗari biyar a wannan kasuwa har ma da gidajensu da suke kwana mutanen garin kuma suna ci gaba da cewa wannan lamarin ya haifar da matsayin rayuwa musamman da rashin wurin kwana gama abin da suke cewa shi ma wani da ke zaman ɗan ƙasa a jihar ta enugu da aka rusa ma shago ya ce bai san iya hasarar da ya yi ba sunana sayyibu suleiman sada gaskiya halin da ake ciki mutane suna cikin halin da ba kyau in ka zo mutane a waje suke kwana wasu kan ma a wajen ma sai ta Allah wasu abun da za ci ma yana yi musu wahala amma an rusa bayan Allah da yawa don shaguna da yawa da gidaje da yawa wasu kan ma wanda suke da dan hali ma sun tura mata su gida wasu wanda suke da hali kuma sun sake sayan kayan abubuwa sun zo a wajen suke sayarwa in ka kalli bayan Allah kan gaskiya ba mu cikin yanayin jin daɗi to babban abun ma suka ce kuma za a zo a rusa inda sauran inda muke zama za a rusa za a bar fili ne kawai sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so yuna an daina yau ga wasu nan tuke nukura don mun san yanci mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulma tsakani kan akara Gwamnatin jihar Enugu ta ce ta rusa wannan kasuwa ne sakamakon gararin taɓarɓarewar tsaro a wannan kasuwa. Musa Uche Anyam shine shugaban hukumar tsabtace birnin Enugu na kuma tuntuɓe shi ta wayar salula. We are after the criminals, the prostitutes, the drug dealers, the gun runners, yana cewa ne mun rusa wannan kasuwa ne sakamakon zargin da muke musu na aikata ba daidai ba musamman kan matsalolin tabarbarewar tsaro a wannan kasuwa mun tabbatar da cewa suna ta'ammali da miyagun kwayoyi da aikata laifuka daban-daban da suka shafi sayar da miyagun kwayoyi da kuma mallakar bindigogi ba bisa ka'ida ba ba ma son abin da ya faru a kasuwar dabbobi dabbobi ta lobanta da ke nan jihar enugu ya sake abkuwa a wannan kasuwa shi ya samu ka ɗauki wannan mataki An daɗe ana zargin Fulani a Najeriya da cin karensu ba babbaka musamman kan harkokin tsaro lamarin da suka sha musantawa Ga abin da mataimakin shugaban kungiyar kasuwar dabbobi a jihar ta Enugu ke cewa dangane da wannan zargi. Ba abin da muka gani, ba abin da muka gani. Ba mu ga komai ba a nan. Don ba mu ga wanda aka kama ba, in an ce kinafin ma, ba mu ga wanda aka kama. Muka tabbatar ga wanda aka kama, ba mu gan shi ba. To yan banga mun dade da su. Wannan kusan tun da aka kusan kafa kasuwar bai wuce shekara ɗaya na biyu ba aka kawo su garin nan. ko ba su da illar da cewa wani abu suna nan muna tare da su. To Allah ya kyauta masu saurare karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman lamido abubakar sakkwato mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya ni ta ilimi ilmu shine manufar mulkin kanmu